القصة حقا بلا ارتياب أوجدنا من العدم مبينا علة ذلك لذوي الألباب والصلاة والسلام على الرسول المختار محمد الأواب سيد الأتقياء الأبرار وعلى آله السابقين إلى الخيرات في الليل والنهار وصحابته الغر الميامين الأطهار وعلى كل من انتهج نحجهم بإيسان إلى ساعة القرار أما بعد فيا عباد الله هذا يوم عيدكم ها أنتم خرجتم إلى المصلى إحياء لسنة سيد المرسلين جئتم إظهارا لشكركم على ما أنعم ربكم عليكم من تيسير الصيام والقيام وأنواع الطاعات والعبادات أرجو من الله الحنان المنان القبول إلا أن هذه الطاعات والعبادات التي قمنا بها خلال رمضان المنصرم من الصيام وإخراج الزكاة زكاة الفطر ومراعاة آداب العيد إلخ تكون مقبولة للشروط وسأسوقها إلى مسامعكم الكريمة الجليلة الطيبة إن شاء الله تبارك وتعالى علنا نعي ونحفظ إن الذي صام في بيت مغصوب من مغلوب على أمري هل صيامه مقبول لأنه قوي مالا وشكيمة وملكا وإنفاذا وتدبيرا وتدبرا فاغتصب بيتا وصام هذا البيت وصلى في البيت هل ترى أن صيامه يكون مقبولا ما السؤال أنا لا أنفي ولا أصدق إلا أن القلب يميل إلى جانب النفي ثانيا من كان يفطر بعد صيامه بمال مسروق ومنهوب هل ترى أن صيامه صيام مقبول اسأل نفسك من كانت عليه مظلمة في إرض الناس وأموالهم وأصناف الظلم ألا يجب عليه أولا بادئ ذي بدء أن يرد تلك المظالم قبل إخراج الزكاة رابعا هل هناك صيام وزكاة مقبولة وغيرها لمن منع إخوته وأخواته من ميراثهم والميراث قضية مفبوتة ترى الكريم وهذا المسكين أكل مال اليتيم ثم إنه يصوم بل إنه يتجرى يذهب للاعتمار في مكة يطوف بالبيت الحرام وبطنه مملوء بالحرام يطوف بالبيت الحرام وبطنه مملوء بالحرام هل هذا صام أم فعل الأفاعيل خامسا كيف حال من يتحايلون بشتى الوسائل في جمع الأموال الحرام يتفننون في ذلك ويستميتون وهم لا يتوبون يأكلون الربا والرشوات والنعب والكذب والدعاء إلى آخره ثم يقول إني صائم حتى وإن صاموا وقاموا بين قوسين سادسا ماذا عن الذين يستخفون بصلة أرحامهم وبر الوالدين وهو صائم وهو يزكي وهو يصلي وهو يقوم يسهر الليل لكنه يرتكب الموقبات بكل سهولة في كل فلتة وفي كل لفة هل ترى أن صيامه صيام مقبول الله أعلم لكن الكلام مبسوط أمام كل كل من أوقي أدنى مسك من العقل والتعقل والفهم والتفهم أقول كيف صيام من يفعل ما يشاء بمال العام هذا رجل موظف حكومي رسمي ووجد يده في أموال الآن يفعل ما يشاء يصرف وينهب ما يشاء يقدم ويؤخر ثم إنه صائم هل ترى أن صيامه يكون مقبولا يا أيها الصائم ماذا عن المسؤوليات المنوطة بكواهلنا حول أولادنا الوقت وقت الفرح راقبوا أولادكم راقبوهم أشد المراقبة قوا أنفسكم وأهليكم نارا راقبوهم لأن هناك صيادلة يفدون من أماكن الشتى إلى كانوا ويهيئون مهرجانات يعني سنوية الموسمية فرحا كما يقولوا فرحا ولا فرحا أنا أعتبره فرحا ليس فرحا لأن من أراد أن يقيم المهرجانات لإحياء الذكريات السنوية فرحا وهم يقيمون شرب الخمور والرقصاء هذا شيء طيب الشيطان اللئيم كأنه سبحان الله يذهب إلى كوكبة أعمالك الصيامية ويفعل هذا هل هذا مقبول أو معقول يا أيها الصائم الذي احتكر في رمضان جلبا للأرباح فإن رمضان والله وأدبر ماذا بقي لك يا من اشترى السكر والمواد الغذائية وادخرها حتى يأتي رمضان ليرفع الأسعار رفعا جنونيا رفعا حيثيريا كما يقولون اليوم رمضان بس انتهى ما لا تسنى بعض اليوم ربحت ولا حسرت اسأل نفسك أيها المسكين الكفار يضعون الأسعار في مناصبهم السنوية الكفرية الشركية الشيطانية الإبليسية والمسلم أو المتمسلم أو متأسلم يرفع السعر لرمضان يأتي سكر مدخر حبوب مدخرة بس يأتي رمضان يكون غني طيب أنت غني في الدنيا وفقير في الآخرة أيها المسكين هل الدنيا وما فيها جميعا سوى ظل يظول مع النهار فقاطنها سريع الذعن عنها وإن كان حريص على الثوائي يا من بدنياه اشتغل وغره طول العمل الموت يأتي بغتة والقبر صندوق الأمل أيها الصائم الذي احتكر في رمضان جلبا للأرباح فإن رمضان ولى وأدبر ثم ماذا ثم ماذا أنا الأرباح التي ربحت أنت في موضوع والتعاليم الرمضانية في موضوع آخر اسأل نفس نفسك خسرت ولا ربحت عباد الله يجب أن نعلم أن الدين معاملة لابد من إحسان المعاملة بين الجيران والأولاد والأزواج حتى الموظفين الكفار عندك عاملهم معاملة طيبة على ذلك تجلب لهم أن يكونوا في الإسلام عباد الله اعلموا أن ما بينك وبين الله حين فهو الرحيم العظيم الغفور يغفر الذنوب جميعا وأم وأما المظالم أعظم إذا أذنبت بينك وبين رب فربنا غفور رحيم أما المظالم لا بد من ردها إلى أصحابها نهبت مالا وهتكت عرض أخيك في الدين لابد من رد المظالم قبل أن يتوب الله عليه كما ذنبت عليها حيا فالله يغفر إذا رأى الحق والإخلاص في توبتنا أما بينك وبين الخلق لابد من رد المظالم هناك بعض الناس يتحايلون يرفع التليفون يقول والله يا فلان أنا ظلمتك ولكن لا عليك أن تعلم مني الشخصية بس اغفر لي تب عليه أيها المسكين لابد أن تبين هويتك ليدرك من الظالم وهو المظلوم أما التحايل والتكتيكيات والبرمجات هذا لا لا تنفع لا تقدم ولا تؤخر شيء في ميزان الله رب العالمين عباد الله اعلموا أن حتى إماطة الأذى عن الطريق عبادة وفي طريقك منصرفا إلى البيت ورأيت القاذورات بإمكانك أن تزيلها فيصدر لك أجور عند الله رب العالمين عباد الله هذا يوم عيدكم يوم الفرح يوم الابتهاج يوم السرور ها أنتم صمتم أياما كاملة وقمتم ليالي متتالية متتابعة الله أكبر وقدمتم ما قدمتم من الصدقات والخيرات والتضعية ونكران الذات فلا ينبغي أن يأتي الشيطان اللعين الرجيم أن يغوص في مدخراتنا ويبذلها كما يشاء ينبغي لنا أن نفرح يوم الفرح وصعوا على أولادكم وصعوا على الأسرة على الأهل ينبغي للمرضى أن نزورهم في المستشفيات والأعياد وينبغي أن نزور القبور لنرى الذين سبقونا بالإيمان ليس العيد لمن لبس الجديد ليس العيد لمن لبس الجديد إنما العيد لمن عمل بالتنزيل وخاف يوم الوعيد العيد ليس عبارة عن هذه الملبوسات الجديدة نعم لا بد منها لمن تيسر له لكن تذكر لبست وسيلبس عليك الكفن طعمت وستكون مطعوما لديدان سكنت البيت ستسكن القبر يوما عن قريب سننتقل إلى بيت التراب يحول عن قريب من قصور مزخرفة إلى بيت التراب فيسلم فيه محجورا وحيدا أحاط به شهوب الاغتراب عباد الله بارك الله لي ولكم وتقمنا صيامنا وإباداتنا وده ta tabbata da Allah makaɗaici mai tarin baiwa wanda ke fiɗa wani imomin waɗanda ba sa ƙididdigwa babu shakka ko kuskundi ya samar da mu daga rashi ya kuma gaya mana dalilin samar da mu ɗin amma fahimta ga mabota hankali Allah sun cikin cikinsu kira da aminci su ƙara tabbata bisa manzon Allah zaɓaɓɓe abin zaɓi annabi Muhammad mai lamari zuwa ga Allah shugaban duk wani mai tsoron Allah garsattu haka alayensa masu rige-rige zuwa ga aikin alkhairi dare da rana da sahabbansa kirkaka daɗaɗa gwaraza masu tsarki haka duk wanda ya bi hanyarsu da kuma turbasu da kyautatawa zuwa lokacin tabbata yan uwa masu albarka wannan rana ce ta idinku ranar farin ciki ranar murna ranar na godiya ga Allah jalla jalaluhu ya samar da mu daga rashi ya ba mu damar azumin da wasu basu da wannan damar ya ba mu dama mu yi tsayuwar dare wasu ba samu daman haka ba ya ba mu daman sanya dan abin da ya hore mana sababbi ko mun wanke mun yi sukola mun sa mun yi guga duk ɗaya ne mu gode ma Allah kan wancanan ka ni'ima wa idza adana rabbukum la in shakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi la shadid in kun gode min kan Allah ce zan ƙara in kun yi bakin kaza kika goge azaba ta mai tsanani mai rafi ce Allah ka tashi daga azaba ya ku bayin Allah kun ga saboda bayyana godiya bisa nimar ubangiji saboda sauƙaƙe muku azumi da kuma tsayuwa da kuma nau'uka na ɗa'a da ibada muna roƙon Allah ya karba mana sai dai waɗannan da'a da muke magana akwai suna bukatar sharuɗa kafin ɗa'a ta kasance kafafiya ce ga tambayoyi ɗan kaɗan ku ji su mutumin da ya yi azumin ramadan da misali a gidan da kwace kwace gidan marayu ce marayarwa ku je ku kawo magana ce ta kawai police magana ce ta lauya a cike takardu na kwace kuma a cikin gidan ya azumi a cikin kiyamar ramadan a ce shi da zakka azumin sa karɓaɓɓe ne Bari zan ba da amsa ba amma tambayi kanka kuma ana samun su cikin al'ummar wanda ka fi shi karfi karin jaye shi ka ɓata gidan a gidan ka yi azumi a gidan ka yi bacci kuma kun kula baka damu ba tambayi kanka lamirinka ya kamata ya dinga cikin ɗinka أذنك يا كربو يمكنك إثبات حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسب زنوا أعمالكم قبل أن توزن لكم يوم القيامة ونضع الموازين القصة ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال عبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين تنشكين الأنبياء كم بيكنك يا وندك أرسل سيسا يقاتي مولدوكيا dan ya isa ya san wani mai bayro da za a sa kuma ta zauna har ma in an ce Allah is up Allah isa kace ai na fi so kabin da Allah din mu a can akwai ja'iran da bushe wa zuciya ta kai haka o da Allah ka barni ai ta min dadi mu a can haka nake so Allahu akbar a hada muslim wannan mai azumi wannan mai zakka ne wannan mai hajji ne ko hajijiya ne wannan mai umra ne ko kuma ne ne jama'a mu farka mu tuba mu tuba mu saduda mu daddara mu shiga taitai mu tambaya ta biyu wanda ainihin yake yin buɗe baki da kuɗin sata saboda ofishinsa a gwamnati ko a kasuwanci ko tara mutane ko kidnapping ko neman kuɗin fansa kuma ya tara kuɗin ba kunya fiƙi ƙifi ƙaƙa kuma ya sai kayan buɗe baki ya ce zahabar zama'u wani irin zama'u wani irin azama'u azama'u amamak kemal akhira ya miskin la ilaha illallah wanda ya tara wannan ko adashi aka yi shine uban adashi da ya tara sai gudu kuma da wannan ya ci abinci da wannan ya ba bada abinci a cikin na uku wanda ainihin ya san ya ci mutuncin mutane ya zalunce su a dukiyarsu ko ya musu ƙarya au ba'ibasti an yi ko abin da ya kama da haka shin bai kamata ba ya mai da wannan kayan zaluncin kafin fitar da zakka wasu masu dabara ne sai mutum ya turo maka text kamar da wani ke gani ya turo min text ya ce wani na zalunce ka amma ka yafe min sai dai karka da maka san kowa ne ne ni dai ka yafe min imagine hikima tactici istratijiyya shi mai hikima ne dole ka bayyana shakhsiyarka don ya san da wa yake ta'amuli sannan na biyu wannan ba na kora in yace na yafe maka din amma kuma idan zalunci yana da alaka da haƙƙin wasu wannan in yafe maka saura wasu ba wallahi ba za a maka ba sharuɗan tuba in ji mai la'alari su kun sani guda uku ne da ya ambace su annadamu ala ma fata wannan yato wa an turuka al guda uku nan sannan suka ce na hudu wa an ya ruddal mazalim saboda haka wanda ya ci dukiyar jama'a ya taba mutuncinsu, su ya musu ƙarya ya kamata a ce ka fitar da wannan zakkan tukun kafin ka fitar da zakkan da kai kuma azumin ka ya yake na hudu wanda ya zauna a dukiyar gado na 'yan uwan shi da yan uwanshi musamman mata ana samun wannan cikin mu ya zauna a kai saboda yara ne mata mai suke wa za su yi dan sai Allah ya isa kuma dan uwansa ne na jini amma don kuɗi ya rufe ido ka ɗauka kana azumi har ka zo sallar idi na'am ka zo Allah ya karba amma da matsala babba a gabanka ya kai wani in har ka yi matsalar gado ba matsala bace ta wasa na biyar waɗanda suke yin dabaru iri-iri na su tara kuɗi ta kowace irin fuska za su iya kashe kansu don kuɗin ya samu ya matsayin azuminsu suna yi mutum ya kashe wani ya yi tsafi ya yi ƙarya ya yi wadara a civil service a ɓoye file file da ma'aikata don kare wani je sama in je sama ai zai kamo mu dole zamanto ƙasa allan da ya samantar da kai baka isa ka kasantar da wani ba da wannan kuɗin kake so ka zo mutumin kirki ga yaran mu nan suna ɓata lokaci a bet niger ne ce ce wa ma adara kama bet niger wai har ka kwallo ce zalla barcelona da wace ce wace ce real madrid man united za a yi kwallo sai ce wallahi wacin ta zafi to ran tsawata akan mu ran tsawata a kan kwallo ta mola da suke dukan kwallon sun san da kai miskini tukuru kana kasa wanda ba wutar lantarki ba sannan in suka samu kudin sun san da kai da yawa suna bude shaguna da yawa kuma da yawa an gaya min waɗanda ke da shagunan ba mu bane mun samu ke mai da duniyar mu wasu kafirai su dinga daka mana wawa kai damar da baka da ita ko ta sifin ko ba ana su yanke akan kwallo ce ce kwallo ibadallah to nake cewa irin wannan dabara na sai an tara kuɗi har da irin wannan sannan kuma yan uwa masu albarka ku sani yaya azumi da wanda yake yin abin da ya ga dama da dukiyar hukuma ɗazu na faɗi magana ne kama da haka har ina ba da misali ko zuwa aikin haji ne baya halatta gwamnati ko wani gwamna ya biya ma wani zuwa aikin haji da kuɗin gwamnati baya halatta sai in kana cikin mutum biyar to za a biya maka ko dai kai malami ne ka je wa'azi dole a yin fakalai dan an biya ne dan dalili in ba kira mai ci gawayi to to na akwai kira ko kuma gawayi sai kenan na biyu ad-doktor za ka suke da bi'sa tabiyya medical mission za a iya biya wa mutum likita da kuɗin gwamnati saboda ya shafi al'umma na uku yan jaridu masu ɗaukan takarir alhazan kano local government Alazan kano suna rikon wannan babu laifi a gyara da kudin gwamnati na hudu jami'an da ke kai kawo kan takaddun shiga kasa suna da alaka da masu aikin hajji a biya mai na biyar masu kula da ɗakuna da sauransu in ba waɗannan biyar da waɗanda suka yi kama da su ba yana daga cikin cin dukiyar gwamnati ba dalili ka biya mun saboda ai yayi mu dan siyasan mu ne da shi aka musaka mai kudinka ne ka biya masa daga kudin aljihunka kai ɗin siyasa babu laifi amma kudin gwamnati wani malami yana cewa sai ka bi duk lokal gaman na wannan jiha ka ce da su a hajji bi malikum hal raditun misali mu a Kano sai ka je lokal gaman arba'in da nawa ne shida o oh, hudu duk sai ka zaga mu ka zo gurin mu tarauni zan yi hajji da kudin ku mu ce mun yadda ko ba mu yadda ba ka tafi municipal arba'in da hudu da misali in muna son mun yi lafiya sai wani ce da to malam alaramman da aka yi musabaka ya ce aka ɓarce ai alaramma ka ce in ana da rafi da uwa ake ƙurani aka ce shi wani ana tsammani in ya je ba zai shantake a ɗaki ya ringa cin ainihin shinkafa kaza ba zai je shi ma ya wa'azin shi ma ya je faɗakar wallahi kuma in ya zauna bai ba sai ya yi aman abin da shi kar mu watsa da lahirar mu ibadallah tafiya ce a gaban mai tsayin gaske shekaru ɗari da suka wuce jama'ar da ke kano ba su bane yanzu na shekaru ɗari masu zuwa watakil dukkanin ba mana dukkanin watakil kila sai yara ƙanana Allahu ala mu shirya mu kinsa mu yi tattali mu gyara lamarin ba na wasa bane Allah ka samu dace matsala ta takwas nauyin da ke kanmu game da 'ya'yanmu yanzu lokacin sallah ne mu yalwata musu mu musu kyaututtuka sosai mu musu tufafi yadda ya kamata idan ɗanka kana da hali kai masa ainihin sad guda bakwai ko uku wallahi ba kai almubazzaranci lokaci ne mara, ku ba su kayan daɗi su ji su nash nash ba kamas kamas ba lokaci ne ya yi komai da lokacinsa likulli zamanin rijal wa likulli rijalin zaman yana amma rowa da sallah ka ba su gurasa busasshiya ka ci haka Allah ya kaddara in zuwa yi da kaka Allah ya kaddara in ba ka da shi na'am Allah ya kaddara ba karshe in korowa kai Allah sarowa Allah ka yassare mana sannan ku sa ido kan ainihin roƙo ba mu gamsu a ce ƴaƴa musu ranga zuwa ba na goron sallah ba kar ku bude musu kofar talauci da wannan babu kyau muhimmin lamari ne in matan da ke zuwa gidajen samari ɗakuna mun zo gaisa sallah ya kamata wannan jahiliya a bata don girman Allah na'am ai ado amma karki manta dan sallah ne ki ado ki bayyana adonki tsarekin ki ce sallah la la la anti muslimatin ko da kin yi ado sai hijabi ki rubuce ki umarnin ubangiji ne ba mas'ala ce ta wasa musayi dokan yayin mu waɗanda suke zuwa daga wasu garuruwa wasu sun zo kano ko sokoto ko katsina za a yi bikin rugun tsumin sallah a haɗa kai da wasu kofin yatsa labarai a kan manya-manyan hotel ana kiɗa ana dansin ana wasa ya kai ɗan uwa ka yi wata guda kana cikin kishi da hana ido bacci amma cikin ɗan ƙaramin lokaci shaɗan ya daka maka wawa a kan ladanka? هذا مش معقول غير معقول ya kamata mu kiyaye sannan kuma abu na gaba yara a ƙarƙashin wannan ku nuna musu kai ziyara gidajen yan uwa tashi mu tafi ƙauye tashi mu je cikin birni tashi mu je kaza tashi mu je jiha kaza ka je ka gaida dangi ku kulla alaƙa tsakanin ƴaƴa da danginsu kaga wannan baffan ka ne kaga wannan yafin nan ka ce kaga wannan kaza kaza ɗinka ne yara su sani kila muna irgan su zuwa ga Allah mu basu sun san alaƙoƙinsu wannan muhimmin lamari ne kuma masuliya ce akan iyaye gaba ɗaya Allah sa mu faɗaka game da haka yan uwa masu albarka ya kai wanda ka ɓoye kaya a watan azumin ramadana saboda ka samu riba ramadan ne ya riga ya wuce kuma sai mai to ya wanda ka sai siga ka sai amfani albabal duk ka ɓoye akwai masu yi su daga farashi ba gaira saboda ramadan ramadan ramadan ramadan to ya wuce kuma sai ne a lokacin da kafare suke karya farashi in lokacin christmas yau ne muke yi mutu misali to ya wanda ka ɓoye kaya ramadan ya wuce sai kuma mai sannan ku sani addini mu'amala ne sakin fuska ga ɗan wanka musulmi yafiya haƙuri kyauta ihsani amana sada zumunta ko da credit card ka ce na turo maka limuna sabatul eid saboda idi amrun muhim dan uwa masu albarka lalle ka sani tsakaninka da Allah al'amari ne mai sauki in ka saba ma Allah amrun hayyin in ka tunga kai istighfari Allah na gafara gaba amma tsakaninka da bayi zalunci wannan ba zai yi ba sai ka tuba kamar da abin da kai zalunci na kusan ƙarshe ku sani yana daga cikin abin da ya kamata hatta kazanta in ka gani akan titi ka kana komawa gida sunna ita ce ka bi hanya in ka tashi koma ka sa ka canza hanya an gane kwalba ka gani balgatacciya ka kauda ta alkhairi Allah ka samu dace Allah ka samu dace tsokaci na agogo kafin mu tashi yan uwa masu albarka yana bata mana rai ba ma jin daɗi a ce ana samun yawan kamar gore a ce sarkin musulmi mai alfarma wanda ramzi ne na haɗin kan musulmi shugaban jama'a ramzi ne na haɗin kanmu misali ya ce to an ga wata lokaci kaza Wani ce shi ba zai yi ba a dinga samu tsakanin wannan babu kyau har wani a ce a sokoto ya ma tsaye da sallah jiya shi ke kira babu gwani cikinmu in ma akwai to ba ma mutunta ramzi na musulunci muna gaya ma waɗannan mutanen lokacin da gwamnoni suka ce kar a kuskura a yi sallar juma'a a garuruwa da yawa ba mu ga kun fito kun yi ba ku fito mana a kaduna ba a yi sallar juma'a ba kusan sun da sallar kusan ko arba'in ne ne mu ana kano juma'a sha ɗaya ko ina saboda corona aka ce kan da ya fito aka ramakalla ba ka fito ba ka tura almajiranka mana wato nan ka san in kai za a yi maka ne shi kuma nan ramzi ne na musulunci zai kace ba za ka bi ba muke wulakanta addinin mu kanmu da kanmu kuma me za ka ci game da sarki musulmi ai shugaban ka ne jagora ne ka'idar ahlus sunna ba ma shugabanci ta waye sai in mun ga sako karara to an la ta'ata li makhluqin fi matal khaliq in yace an ga wata a tashi wanne matsala ne kuma sannan abin da kake so ka tabbatar na fila kake so ka tabbatar jama'a a ganta a dunkule shi nafila ne ko farilla ne farilla ne ainal fiqh sun ce idza ta'arada al-aham wal muhim fattaqdimu lil aham idan muhimmi da mafi muhimmanci su kadu ka dauki mafi ina wannan fikin take ibn mas'ud ya cika sallah amina kuma nan ba ya cika sallah amina sabai suka ce a ah, ka cika sallah annabi kasaro yake sai suka ce to amma kai afon fadawan sai na usman kai usman ya cika sallah dan mas'ud ne masa inkari suka ce to ai kai kuma ka bi shi yace na'am li'anna al-khilafa sharr nukta al-khilafa sharr ni na san sallah ita ce ayi kafar haka annabi amma tun da shi ne khalifa ya cika sallah na haƙura da raya wancan sunna saboda tabbatar da sunan dunkulewa da turewa da mulmulewa aina antum min hadhihi nusus saboda son zuciya kawai wasu kuma su. ai saudiya ce ta ce ayo harbiyawa ne bito muku balo-balo da suke gani ke to mu ji tsoron Allah idan sarki mu ce an ga wata in an tabbatar an bi tsari mu haƙura mana kuma kai da kake cewa ba za ka yi azumi jiya ba ka zo gaban jama'a kana cin abinci gaba da gaba yau ai ba ma gujen nan na madina ya fi ka hankali ce shi ba maguje ne kafiri ana azumi ya ga ɗan shi na cin abinci sai shara masa mari ce kai kamar ta ba mashair na musulmi mana so yasumun wa a ta'kulu ga shi kafiri ne a yi kunul majisi a mink wa afham Allah ka gyara halayen mu yan wa masu tsokaci na farko kenan tsokaci na biyu kira ga mu kira muke ga jagorori da shugabannin da harka wutar lantarki ke hannunsu ku taimaka ma al'umma aƙalla mu ci albarkacin lokacin sallah mu samu wuta ta yanke don kada kayan abinci ya lalace a taimaka saboda Allah ruwa a dai kano a dai kano bai kamata a rasa ba musamman da sallah ruwan kuma ya zamanto nagartacce ba kamar da gwalo ba a kano muke gidan musulunci gidan masoya annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam akalla ko don wannan lokacin mun san kuna kokari Allah ya kara muku taimako ya kara muku nasara sannan mu kuma masu consuming din ruwa din mu dinga biyan kudin ruwa dan mun kware wajen kaga babu ruwa kaga babu ruwa kai kuma baka biya kudin ba saboda abu za a bai gaba daya ya tsada ba ta cin taliya su ba da ruwa mu ba da kudi su ba da aiki ba sannan a ba mu ruwa tatacce ba gurɓatacce ba na tabbata hukuma takan yi kishin lafiyar al'umma abu biyar hukuma in ba ta samar ba hukuma ba ce na sha faɗin wannan kullum samar da tsaro samar da abinci harkar lafiya quality education ilimi nagartacce a daina mai yajen aikin sannan kuma ainihin ce menene kuma aikin yi waɗannan guda biyar kana iya ƙara guda uku samun ruwa da hanya mai kyau hanyoyinmu kamar tarkon mutuwa ne yau sannan kuma da wutar lantarki wanda ba ta farfadiya Allah ka samu dace Allah ka maimaita mana sallan mu Allah ka sa mu cikin bayan ka tattu ya rabbal alamin ya Allah ka ne nan gaba daya mun zo gare ka muna masu kaskantar da kai Allah muna da bukatu gare ka Allah ka tausaya mana Allah ka biya bukatunmu ya Allah kowa da akwai abin da yake so Allah ka biya mai kowa akwai abin da yake tsoro Allah ka raba shi da shi ya Allah ka zama da kanan mu lafiya da Najeriya Zaɓen da za a bari ya Allah ka danka shugabanci a hannun bayan ka kirka ka nagartattu ba fi tsararru maciya amana bayar rabbal ya Allah ka taimake mu ka kiyashe mu da siyasar kwaɗayi siyasa tumasanci siyasa mara manufa ta kowa ka je ka karmado karmado kowane irin mutum baka kallon al'ummar ka Allah ka shi mu da haka ya Allah ka yarda tattalin arzikin mu da siyasar mu ya Allah ai mu Allah ka kare mana su masu karatu a waje Allah ka kare su in matan mu ka ba su mazaje na gari ya rabbal alamin zaura mu haka ya rabbal alamin wa fi Allah ka tausaya mu haka ma matasan ya rabbal alamin shugabanni Allah ka musu albarka ka musu jagoranci ka hada su da masu ba da shawara na gari ya rabbal alamin Allah اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا واصرف عنا شر ما قضيت يا أرحم الراحمين اللهم يسر أمورنا وطيب وفاتنا ونور قبورنا وسهل حسابنا ويمن كتابنا وبيض وجوهنا يا رب العالمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بارك الله فيكم بارك الله فيكم